يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جيا yau barka mu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an a wannan marice na juma'a babbar rana wadda ta yi daidai da 12 ga watan ramadan shekara ta 1437 shine kuma marice na 20 na goma sha shidda Hmm? sha bakwai ba a kusa da albashi shi yasa ba mu riƙe sai an kai ashirin da biyar shugaban ƙasa ya ce sha bakwai ga watan jun na shekara ta dubu biyu da sha shidda to allah kai mana albarka kai karatun mu albarka ka samu dace da sawaba da muke karantawa ka sa ya zama hujja a gare mu kada ya zama hujja a kanmu jiya an karanta mana aya ta bakwai zuwa ta ɗari ɗaya sai wuta ta yi mana halinta kuma janareton mu yana ɗan da matsala ya zan mu samu kammalawa ba daman lokaci ya riga ya ƙure a lokacin saboda ka za mu sake tashi daga aya ta 97 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وسما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون man yahdi Allahu fa duk wanda Allah ya shirye shi wannan shine shiryayye fa huwa muhtadi shine wanda a amma anan <clears throat> an shafi ya'un wajen ƙira'a wato babu wanda ke iya shiryar da kansa ga hanya mai kakkiya shiriya a hannun Allah take yana shiryar da wanda ya ga dama shi yasa yake wajibi kullum mai ta roƙon Allah ya shirya da mu ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه wanda allah ya batar da shi ba za ka samu mashi wasu majibinta koma bayan allah ba mana duk wanda ya soka da shirya in ba allah ba ne to ba lalle ne ba za ka shirya din ba sai in allah ya soka da shirya kuma haka karar allah ya gaya wa manzonsa saboda damuwar da yake da kan wasu wa'inda ya so su musulunta amma su kuma allah bai rubuta musu rabon musulunta ba sai allah ta'ala ce masa innaka la tahdi man ahbabt walakin allah yahdi man yasha' ko ban da babbansa abu talib akwai da dama da annabi yana son su shirya musamman manya da mutanen kirki irin su mut'im ibnu adi manzo Allah ya gurin su musulunta to amma wanda ba ya da rabin musuluntar anda Allah bai rubuta masa musulunta ba ba zai shirya ba ba zai musulunta ba ko da ko addini zai amfani da shi ya ci gaba ku ga misali mut'im Allah ya yi amfani da shi wajen samun manzo garkuwa da kariya lokacin da ya dawo daga taifa kamar yadda muka bayani a farkon sura lokacin da zai shiga makka ba aka hana shi sai da mutsim ya shi kariya shi da yayansa amma kuma mutsim yana wuta yanzu haka bai musulunta ba saboda bai da rabo bai da rabo a cikin addinin musulunci <clears throat> wa nahshuruhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim wayanda suka bace ranar alkiyama za mu tayar da su kife akan fuskokinsu babu wulakanci wanda ya kai ma a kifar da dan adam a jashi shine ya ganci an ja mutum giri riri. to ko yan sanda suka kai masu kai maka wannan to sun maka kurewa wulakanci to irin wannan wulakancin za a yi maka gararru ranar alƙiyama? umyan wa bukman wa summa kuma suna kurame suna makafi bebaye kurame duk abin da yake na ji da gani da magana wanda Allah ya ba su don su karu da shi a duniya suka ƙi amfani da shi yanzu Allah ya gusar da shi kamar da Allah ta'ala ya ce ah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ya fidda ku ba ku san komai ba kun zo duniya ba ku san komai ba sai ya ba ku ababen da za su taimaka muku wajen karatu wayannan ababen da ba su yi amfani da su ba a ranar alkiyama sai ya kwace su ma'awahum jahannam makomarsu matabbatarsu mashimfidarsu wurin hutawarsu shine tsakiyar jahannam kullama khabat duk lokacin da ta tasar ma bicewa za ta mutu zidnahum sa'ira sai mu ƙara masu ruruwar wutar tana ƙara cin su tana halaka su zalika bi annahum zalika jaza'uhum bi annahum kafaru bi ayatina Allah ya ce wannan shine sakamakon da ya dace da su saboda sun kafirce mu ayoyin mu wa qalu a idza kunna izaman wa rufatan a inna na khalqan jadida sun kafirce mu ayoyin Allah suka rinka tambaya suna cashin yanzu wai tambaya ta ban mamaki a idza kunna idaman in muka koma kasusuwa wa rufatan muka zama rududdugaggu a inna na khalqan jadida shin wai kuwa yana yiwa a sake tayar da mu mu koma sabuwar halitta suna musun kudura Allah wanda shine halicce su sanda babu su da haka sakamakon da Allah ya ba su jaza'an wifaqan ne sakamako ne wanda ya daidai da hali na gara da suke ciki Allah bai zalunce su ba A walam awalam yarau أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ashe mutane ba su gani an Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda Allah قادر على أن يخلق مثلهم qadirun ala an يقوم mislahum yana da Allah ya yi ka ya yi babanka ya yi kakanka ya yi ‘ya’yanka ya yi jikokinka to me zai hana kuma yi wasu irin babu abin da zai hana ta shi zaune ba abin da zai hana allah ta'ala ya koma halittar wasu irin mu ko ba mu din ba to ina ga mu kuma allah ta'ala bayan ya kashe mai sake tayar da mu wa ja'ala lahum ajalan la allah fa shine wanda ya sami kowannen su ajali wanda babu makawa gare shi babu wanda ke wuce lokacinsa shi yasa yanzu nan zaka shafa duk najeriya ba za ka sami shekara 250 ba ko akwai shi to amma shekara 250 da suka wuce akwai mutane ko babu to ina suke yanzu ajalinsu ya ce musu tun wancan lokaci to ashe allah bai halicci mutane ya samu su ajulla ya samu kowa lokacin da bai wuce shi wannan allah yana gagararsa ya sake mai da halitta fa aba zalimuna illa kufura azzalumai suka ce su ba su abin da za su yi in ba kafirci ba wannan kuma kafircin shi yasa suka zama azzalumai saboda sun ɗora abu ba a muhallinsa ba sun tauye ma Allah haƙƙinsa darajar da ta dace da Allah ba su ba shi ba wallau antum tablikuna ina rahmati rabbi ku dinnan da kuke cewa manzon Allah ya maida muku ƙasar ku ta zama murujan wa anharan wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a ba mu imani sai ka maida da kasar mu ta koma koran mu kamar da ƙasar Falastinu take ita ma maka kamar da ita haka nan ku nan da kuke fata a wadata ku da arziki law antum tamlikuna khaza'in rahmat rabbi da ku ne kuke da ikon taskokin rahmar ubangiji na idan la amsaktum khashyata infaq da kun yi rowa saboda tsoron talauci wa kana al-insanu qatura Allah ce dan adam marowaci ne matsolo ne maƙetaci baya son wani da alkhairi innal insana khuliqa halu'an idza massahu sharru jazu'an wa idza massahu alkhairu illa almusallin sai dai mu mummunai masu sallah sallah tana hana su ruwa in kaga mutum yana sallah yana ruwa ba sallah kwarai ke kenan allah ta'ala yana so ya ce masu taskokin ubangiji na rahamarsa da yake bayarwa ya ba masoyansa ya ba maƙiyansa ya ba waliyansa ya ba kangararru masu zaginsa to da ku ne allah ya ba wannan taska masoyan kuma ba za ku iya ba saboda mi katu abin nan kashatal infaq kuna tsoron yau da gobe ku rasa abin bayarwa kun ga bambancin ubangiji da talikai duk yadda allah ya mutum arziki yana kallon in ya bayar minus ne amma shi allah babu minus a cikin arzikinsa da taskokin alkhairinsa shi yasa hadisin abu zarar gifari da ya zo a sayi muslim eh, allah ta'ala yake ce hadisi kursi ne ya ibadi لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا كوباينا da na farkonku da na ƙarshenku da aljannunku da mutanenku duk za su taru su tsaya wuri guda kowa ya roƙe ni buƙatarsa in biya ma kowa bukatarsa wannan ba abin da zai rage cikin taskar arziki na sai kamar abin da in an tsoma allura an ciro ta daga gulbi abin da za ta ɗauko shi da abin da kuka ɗauka mu rage wani abu ba wai allura ba ko raƙuma suka zo suka sha suka tafi so rage gulbi to allura a tsoma ta fito ta ta ɗauko wannan shi yasa Allah ta'ala bai taɓa sha makance maƙiyansa daga arzikinsa ni da kai inda mu muka yi halitta turan da duk bawan ne ya zage mu shaidar kawai za mu matse remote ɗin dama yana hannun mu sai mu shaƙe ta sai ga kawai ya faɗi amma ga suna zagin Allah ga wasu ma sun kama annabawa Allah sun yanka kuma Allah na kallon su ya kyale su shi ya ba su shaida shi ya ba su ruwan sha shi ya ba su arziki kuma bai hana su yi ciwo su yi raki su roƙe shi kuma ya karɓa musu shi yasa za ku ga Allah ɗauke saki kullo rahamaniyar sai ke gwada mana ar-rahman allama al-qur'an lokacin da abin nan mushrikai suka suka ce bausan ar-rahman ba Ƙaluwaman wa wai wane ne ar-rahman mu ba mu san wani ar-rahman ba sai Allah ce ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan rahmaniya ubangiji kenan taskokin arzikin Allah ba su da iyaka sannan bai fasa bayarwa ya ba mai ɗa'a, ya ba mai sabo ya ba mumini ya ba kafiri na ba ku labarin alhafiz ibn hajar da bai hudu ya tare yana alƙalin alƙali yana cikin ubbaha ta sarauta alƙalin alƙali a wancan lokaci babban mutum ne ko a yanzu ya kamata ce alƙalin alƙali babba ne ko ba haka ba yana cikin kasaita da jama'a da dawakai da jin daɗi bai hude talaka Eh, bin nan almajiri ya tare shi ya ce to akwai hadisin annabin ku da nake so ka fassara min ya ce wai a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir wai duniya kurkukun mumini ce aljannar kafiri ce ya ce yanzu ni anan inda nake yanzu cikin cikin aljanna nake kai yanzu a yanayinka cikin kurkuku kake ibn hajar ya ce kwarai da gaske ya ce ai duk jin daɗin da nake da shi a duniya in an kwatanta da wanda ke jira na alkiyama ni nan a cikin kurkuku nake sannan <clears throat> duk wahalar da kake cikin ta anan duniya an kwatanta ta saboda kafircinka da azaba da zaka isko lahira ba shakka cikin aljanna kake sai ka gwammace kiɗi da karatu <clears throat> Allah ya ce wa kanal insanu qatura dan adam ga al'ada wace ne wato yana jin tsoron talauci don haka baya son bayarwa ولقد آتينا موسى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء walaƙad na musa tis'a ayatin bayyinat allah ya ce kuma wallahi hakika mun aiki annabi musa ɗan imrana salawatullahi wa salamuhu alai mun ba shi tis'a ayatin bayyinat ayoyi guda tara bayyanannu kamar da allah ta'ala ce wa arkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghairi su'in fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumi innahum kanu qauman khasirin falam قوما قوما فاسقين فلما جاءتهم قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها ظلما وعلوا وانظر كيف كان المكذبين كيف كان المفسدين ya ba annabi Musa wanda kowaccinsu ta isa ta tabbatar da cewa Allah ne ya aiko shi duk ayoyin nan azaba ne gare su in aka masu wa'azi suka isa a sako musu guda sai su roƙa sai a jaye sai a koma sako musu guda sai su roƙa sai a jaye sai su koma kafirci sai a sako musu guda babbar ayar annabi musa ita ce wannan sandar tasa wadda ya jefa ta zama ciji suka ce karya kake sihiri kake to allah ta'ala ya sako musu da fari ya zanto duk da ruwa ka ɗauko za ka sha kafin ka kai ga bakinka fari sun cika ruwan in an aza tukunya za a dafuwa fari su zo su cika ta inda duk kuka yanzu ko sunge misali lokacin sunge sunge ya sha hana mu karatu a runjin sun to sai aka aiko musu fari suka zama musu azaba duk lokacin da aka aiko su ce annabi musa yanzu dai mun yadda mun jiya ka yi addu'a ubangijin kai dauke wannan bala'i in ya dauke sai su kuma kuma karyata shi allah ta'ala ya soko musu keya kwarkwata ita ma ta rinka ba su azaba daga bayan allah ya soko musu kwaɗi ya zamanta ko ina gidan kowa kwaɗi sun cika shi sannan allah ta'ala ya sauko musu da jini jini gashi ko ina ka duba jini garka kowa jini cikin gidan kowa jini suka roƙa ka ɗauke musu sannan allah ta'ala ya ɗauko wani irin dutse fanfale mai ya ɗora kan alƙaryarsu wa idh nataqna aljabala fawqahum annahu zullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma ku. واذكروا ما فيه بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون سكروا كي الله الله ya مسوان قالوا يا موسى لئن كشفت عنا الرجز يا موسى ادعو لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل دو ان wannan sannan walaqad akhadnahum ونقسم ب... ولقد أخذناهم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين من الثمرات لعلهم يذكرون Allah ya kama su shekaru na fatara suka shiga kunci suka shiga wuya don su koma ga suka koma ga Allah aka ɗauke suka sake da baya wato babu wani annabin da ya sha wuya irin annabi Musa alaihi salatu wasallam shi yasa muka ga cikin alqur'ani yana taimakon maganarsa ko kowace sura mai labarai sai ka iske labarin annabi Musa ya zo in ma kasa kasa ka tsaya za ka zance sufi ibrahima wa musa walakad atena musa tis'a ayatin bayyinat Allah ya ce mun bawa annabi musa mu'jizoji guda tara bayyanannu fas'al bani isra'ila manzo Allah ka tambayi banu isra'il ka tambayi yahudawa iz ja'ahum lokacin da musa ya zo musu faqala lahu fir'aunu fir'auna yace masa inni la adhunnuka ya musa mashura ka ganka musa ina ganin ka mashuri kake sihir ce ka kai in ba dabo aka yi maka ba yanzu ka dibi mai girma ni ka ce baka bauta min ka ce wai kana da wani ubangiji daban mai girma ba ni ba ka ganka an sihir ce ka da allah ya tashi tona masa asiri lokacin da ya zo da bokaye gaba ɗaya suka ga abin da suka gani suka koma ga allah sai ya ce me innakum innahu lakabirukum alladhi allamakum sir to na gano shi din shi ya koya muku sihiri yanzu ka ce koya mashi akai kuma ka dawo ka ce shine malami kaga ya tuka da warwara mashuran tana daukan sahiran tana daukan mashuran hijabin masturan kamar yadda muka yi magana can baya zillan zalilan da fa'ili da maf'uli suna tanawubi wajen sifa al'arabci larabci haka yana yana nufin mai sihiri yana ya kuma yana nufin wanda aka sihirce qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair annabi musa ce laqad alimta fir'auna ƙarya kake wallahi ka sani ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard wa'annan ayoyi ɗaya bayan ɗaya guda tara kai ka san ba wanda ya saukar da su in ba ubangijin samai da ƙasa basair bayyanannun hujjoji ne wa'anda ana ganin su da ido wa inni la azunnuka ya fir'auna masbura ka ganka fir'auna ina ganin ka kai halakakke ne Eh, kaga shi ya ce ma musa wa inni la inni la azunnuka ya musa mashura sai rama ya ce wa inni la azunnuka ya fir'aunu masburan kai ko ina ganin halakakke ne wanda ita ce kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir annabawa jarumawa ne ba sa tsoro kuma da Allah ya tashi cire masa tsoro sai da dan fara firgita shi lokacin da ya zo karban sakon ko sai aka ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya saya atakkaw alaiha wa hushi biha ala ghan qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayatun tas'a a ɗaya ayar Allah ce walla mudbiran walam yu'aqqib ya zura da gudu da ya ji tsoro aka ce dawo dawo dawo dawo rikisan ka ba abin da bai yanzu ana so a tabbata mashi cewa duk abin da fir'auna ya so masa bai iya komai don haka bai tsoron fir'auna ya faɗi fir'auna ya faɗi musa ya faɗi fir'auna ya faɗi in ka je cikin suratul shu'ara za ka ga qala musa wa qala fir'aun wa qala musa wa qala fir'aun qur'ani cikakken kundin tarihi kenan ba dun da qur'ani yayi bayanin waɗannan abubuwa ba ba za ka same su wuri ba kuma wannan wannan shine asalin ethics da yan jarida ɗauku labari yadda yake yanzu in kana son ka san mi fir'auna yi baka da wani wuri in ba cikin qur'ani na ɗaya da za ka samu cikakken bayanin abin da fir'auna yi to dan jarida abinda ake so ga aikinsa ya ɗauko labari yadda yake yadda ya faru wane ya kaza sai wane ya ce kaza sai wane ya faɗi kaza sai wane ya faɗi kaza sai ka faɗa mutane hakikanin sura ta abin da ya faru fara da an yastafizzahum min al-ardi da fir'auna ya ga ta fuskar hujja baya iyawa da su sai so ya kore su daga cikin ƙasa da haka ya umurce su da su gudu su bar gari ko kuma ya matsa musu har ya ma wato suka tashi suka bar gari fa aghraqnahu wa ma'ahu jami'a Allah ce sai muka nutsar da shi cikin ruwa da shi da duk waɗanda a tare da shi babu wanda ya tsira ko da bai bada labari dai a cikin su da haka duk wanda ya bada labarin fir'auna to ba tare da fir'auna yake da fir'auna da hashiyarsa ministocinsa da iyalansa da jama'arsa da duk magoya bayansa gaba ɗaya allah ya tattara su tsakiyar teku ya haɗe su gaba ɗaya duk suka halaka wa aurasna bani isra'ila وأورثنا القوم الذين استضعفوا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها أهانا كاكا قسم مصر الله يجي سمعنا دون هكا دفادر da benin da gidajen da ababen hawan da duk abin da aka tara da zinaran da komai da komai allah ta'ala ya tattara ma banu isra'ila ce ku dawo ku gane su su ne wanda aka ce a ba su yanci wa arsil ma'iya bani isra'il ka fidda su kunci ka ba su yanci ya ce bai ba su sai allah ya ce ku dawo ga baki daya ku je wannan aso rock na masar fa ba na najeriya ba ku je wannan gidan na sarauta gaba ɗaya ku gane shi da duk sauran abin da mutanen fir'auna suka bari da haka gidajen ministoci suna nan gidajen 'yan majalisa suna nan gidajen fadawa suna nan gidajen talakawa waɗanda suka bi shi ba su bi annabi musa ba duk gaba ɗayansu sun koma kango ba kowa don haka sai aka yi rabon fuloti-fuloti da gidaje-gidaje wani sai ya diba ya ga wanda yake so ya ce annabi musa ni dai wannan nake sai a ce to an baka da na bayan ki da na bayan ki duk ka hada amma ka dan saki hanya nan don makocin kai samu kuma ga sun yi jama'a annabi musa yawa saboda haka kun kowa zai samu gida annabi musa da shi da jama'a sa sai suka dauki dalas saboda imaninsu wa qulna min ba'dihi li bani isra'ila uskunu arda sannan sai muka ce mu banu isra'ila bayan mun halaka fir'auna uskunul arda mun ba ku dama ku zo ku zauna ƙasan masar kun ga a da su matsayin baƙi suke tunda asalin banu isra'ila jikokin yaƙubu ne yaƙubu kuma ɗansa ne guda aka ɗauka aka kaɗa shi rijiya da aka fitar da shi aka je aka sayar da shi da aka saye shi sai aka kai shi ƙasar masar sai ya faɗa gidan minista ana nan yau da gobe allah ya masa gyaɗar dogo sai ya zan minista shi ma daga nan yan uwansa suka zo awon gero sai ya ce ku je ku zo min da baba da inna da dudangin mu saboda haka sai suka yi wata tunga suka zama ana kallon su matsayin wasu baƙi yan kama wuri zauna to yau yan kama wuri zauna an halaka duk yan gari gaba ɗaya an ce da ku da zuri a ku uskunul arda ku zauna cikin ƙasar ku da ita fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa Allah ce idan alkawarin mu na ƙarshe ya zo za mu tattara ku wuri guda wannan ya nuna kenan alkawarin nan na cewa banu isra'il Allah zai ɗaiɗaita su ga duniya yana nan amma lokacin da Allah zai musu kumus guda zai musu yankan baya to zai sake tattara su wuri guda kaga yanzu da yahudawan jamus da na ethiopia da na ingila da na usa da na australia da na ko'ina da ko'ina duk sun taru suna ina suna isra'il ƙasar da da babu ta suka samar da ita a falastin ƙasar da allah ya ce makakaninsu su shiga suka ce ba mu shiga sai in sai dai allah kai ka sauko da kai da musa ku yaƙi da kanku ba mu zuwa ya musa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun ka je da kai da ubangiji ku yaƙi mu ba za mu yi ba to wannan ƙasar sun dawo sun taru wuri guda da ka wa'adul akhirati da muka yi bayani a ƙarshe a farkon sura zai tabbata nan gaba bisa ga alkawarin allah wannan lokaci larabawa da ke jin an danne su al'ummar musulmi da ke ganin an masu ƙwace za su yi yaƙi da yahud kuma za su ci galaba a kansu sannan za su karkashe su har ta yadda sai ba yahude ya ɗale kan bishiya ya ɓoye cikin ganyenta bishiya ta kira musulmi ta ce ta hoƙe ga isra'ili nan ya ɓoye cikina wa bil haqqi da gaskiya muka saukar da alqur'ani wabil bil haqqi kuma da gaskiya ya sauka inzali anan kashe biyu ne sauko da shi daga lahul mahfuz zuwa sama ta ɗaya da sassaukar da shi da aka yi kaɗan-kaɗan zuwa ga manzon Allah zuwa ƙasa sai Allah ya ce da gaskiya muka saukar da shi kuma da gaskiya ne ya sauka don haka ba abin da ke cikinsa ban da gaskiya da adalci duk abin da ƙur'ani ya faɗa na labari gaskiya ne duk abin da ya faɗi na hukunci adalci ne watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin ubangijinka sun cika ba abin da ke cikinsu daga gaskiya sai adalci wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira manzo Allah ba mu aike ka ba sai don ka zama mai yin bushara ga masu da'a cewa suna da kyakkyawan sakamako wa naziran kana mai gargadi ga masu sabo cewa za su gama da ukuba a nan kusa za su gama da ukuba a can nesa wa qur'anan faraqnahu da kuma abin karantawa shine alqur'ani mun saukan maka da shi faraqnahu ai bayyanahu mun bayyana maka shi in kace ce faraqnahu bitashil daga faraka ya furuku fiha yufraku kullu amrin hakim fiha yubayyanu kullu amrin hakim amma akwai qira'an wa qur'anan farraqnahu bitashdid mun rarraba shi mun sassaukar da shi kadan kadan cikin shekaru 23 litaqra'ahu 'ala an-nasi ala mukthin don ka karanta ma mutane shi a hankali saboda su yi nazarinsa su yi tadabburinsa su yi tunaninsa duk lokacin da wani abu ya faru sai a saukar da alkur'ani idan suka matsa maka lamba sai mu saukar da qur'ani mu baka hakuri idan wani abu ya faru sai su yi fatawa sai mu saukar da qur'ani ya ba su amsa idan aka yi yaƙi aka dawo sai mu saukar da qur'ani mu faɗa muku darussan da ke cikin yaƙi kun ga wannan ya fi daɗi bisa ga ce an saukar da qur'anin jumlatan yana nan wani abin ba za mu gane shi sai lokacin sa yayi مشينا التي فرقناه لتقراه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا من سوكر دشي سوكروا كدن كدن شي سا داي اير الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزلها لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا kafirai sun ce to don me da ba za a saukar da qur'anin so guda ba kaga su mana Allah ya tuna musu asiri ai cewa suka yi ma anzalar rahmanu min shay'in ko Allah bai saukar da komi ba to sun dawo sun ce don me da ba a saukar da shi gaba daya ake saukar da shi guntu guntu ya nuna dai kenan a can cikin karkashin kuryar zuciyarsu sun yarda saukar da kur'ani ake yi sai Allah ya ce zalika li sabbita bi fu'adak mun sauka maka da shi kaɗan kaɗan ne don mu tabbatar da zuciyarka mu kwantar da hankalinka mu lallashe ka ga irin tashin hankalin da ake maka ku duba yadda Allah ta'ala ya saukan masa da ayoyin zuwan aljannu bayan irin wahalar da shi a ta'ifa ya bar garin su tsorace ya baro ya je ta'ifa yana kaunar su musulunta sun koro shi ya baro ta firgice ya zo bai iya shiga makka Allah ce kul uhiya ilayya annahu istama nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba idan mutane sun ki saurarawa aljanu sun saurara suna ta suna wa'azi da wa'azin wannan ya fi daɗi bisa ga a ce ya karanta wannan aya kafin faruwa wannan sai Allah ya ce warattalnahu tartila kuma muka muka jeranta muka shi jerantawa don haka karatun qur'ani ma an fi iya shi idan ya zo kaɗan kaɗan sannan ce wala ya tudaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa hasana tafsira ai suna yi suna kalubalantar ka duk sanda suka zo maka da kalubale mu kuma sai mu saukar da wani abu cikin qur'ani wanda zai magance maka wannan kalubalen nan. qul aminu bihi aw la tu'minu manzo Allah ga ya musu in kuna so ku yi imani da shi in ma ba ku so ku bari ba ku cuta ma Allah da komai don kun yi kafirci kamar yadda ba ku amfanin Allah da komai don kun yi musulunci innal ladhina utul ilma min qablihi waɗanda aka ba su ilimi gabanin saukar ƙur'ani su ne wasu daga cikin banu isra'il irin su abdullahi ibn salam idan yutla alaihi mai khiruna lil sujjada idan ana karanta musu ƙur'ani sukan yi maza maza su surmuye su yi sujuda allah ce lil azkani ai alal azkani akan gyammansu akan haɓarsu da haɓa da fuska da goshi da wanne ake sujuda da goshi ake sujuda amma kowanne ana takasur bai zuwa gare shi ma'ana idan suka ji karatun qur'ani saboda tsabar gano gaskiya da yarda da Allah sai su yi maza maza su yi sujuda su girmama ubangiji wa yaquluna subhana rabbina suna ta tsarki ya tabbatar ma ubangijinmu in kana wa'du rabbina la maf'ula in anan mukhaffafa ce min as-saqila ai innahu kana wa'du rabbina la maf'ula haqiqa alqawrin ubangijinmu abin zartawa ne wa ya khairuna lil afghani suna surmuya akan wato haɓarsu suna kuka wa yaziduhum khushu'a ƙur'ani yana ƙara musu tsoron Allah don haka duk lokacin da kaji ana karanta qur'ani kana ƙara tsoron Allah duk lokacin da kaji ana faɗin maganar Allah kana jin zuciyarka tana raurawa to akwai usulin ibada cikin zuciyarka amma idan ana karanta ƙur'ani kana jin damuwa kana jin tsarguwa to kana buƙatar likita ka je ka samu malami kwararre wanda zai ɗora ka akan magani da za ka sha a hankali ka samu lafiya ulid Allah a wurin rahman ulid Allah a wajen rahman ayyan ma ta da'in falahun asma'ul husna wala وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن yanzu Allah ka gaya musu ku kira Allah ko ku kira ar-rahman duk sunayensa ne saboda can ya kira Allah da suna ar-rahman suka ce su bosa ar-rahman ba ah, idan za su rubuta wasiƙa ko za su kulla wata yarjejeniya ko za rubuta wani document ko menene na bayanai abin da suke rubuta bismihi ta'ala da sunan ubangiji maɗaukaki ashe su yadda akwai madaukakin su yadda duk waɗannan kananan kawa ga ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa da Allah ta'ala ya da Allah ta'ala ya ko annabi yace musu kira ar-rahman sai suka ce wa rahman wa idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa rahman in an ce ku girmama Allah ar-rahman ku yi sajada ga ar-rahman qalu wa rahman sai waye ar-rahman mu rahmanul yamama muka sani musa rahmanul yamama musailimatul kazzab wai shi ne rahman a gurinsu allah ce kulid allah a wurin rahman ka ce musu ku kira allah ko ku kira ar-rahman duk sunayensa ne ayyan ma tad'u duk wanda kuka kira cikin biyun nan falahul asma'ul husna shi allah shine yake da sunaye mafiya kyau alhusna sigatu mubalagha ne min alhasna kamar ka ce alhassan wal alhassanatu wal kun gane ko akwai mai kyau akwai mafi kyau ya za a yi suna ya zan mai kyau sai ka ji an ce mai yarinya jamila amma ka kalle ta kai baka ga kyawu kuma sunanta jamila mai kyawu kaga wannan sunan bai dace da ita suna yana zama kyakkyawa ne idan ya dace da mai to daga dan adam a ce masa nasir mai taimako yadda ba haka bai taɓa taimakon kowa ba kaga sunan bai daidai da shi amma wani nasir da wani mansur to za ka iske kullum cikin taimako suke kaga wannan sunan su yayi daidai da su da shi Allah ta'ala duk sunayensa husna ne saboda mi saboda babu wanda sunansa ya dace da shi kamar Allah ar-rahman ne tun asali tun babu waɗanda yake rahama gare su alkhalik ne tun bai fara halittar komai ba shi mai halitta ne alghafuru ne tun babu wanda zai yi zunubi bale ya gafarta masa to kuma da aka samu halitta sai zanga halittar karara kaga sun kara tabbatar da zamansa alkhaliq sannan da aka samu masu yin zunubi an yi zunubin kuma ya yi gafara an kai makura ga zunubi mutum ya kashe mutane ɗari ba ɗaya ya cika da malami na ɗari amma makuwa Allah ya gafarta masa sunansa ya tabbata so in ka bibi sunayen Allah kowanne yana ɗauke da wata sifa wadda da wannan sifar za ka gane ubangiji kuma wannan sifar tana bayyana Allah hakikaninsa akwai sunaye mufradai akwai sunaye murakkabai akwai sunaye masu abdad wannan kuma babi ne babba na tauhidi sanin sunayen allah da siffofinsa akwai littafai musamman da aka wallafa a kai al-imam al-baihaqi ya yi littafi al-asma wa sifat bayan sa an yi littattafai da yawa akwai karamar risala mai kyau mai amfani ta allamatu allamatu al-mamlaka muhammad bin salih al-usaimin ni sunanta القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى akwai kuma na professor abdulrazak albadr allah ya kara masa baiwa da falala yana cikin malaman da na karo da su matuka a fannin tauhidi yana na yanzu kai da koyarwa a haramin madina eh? akwai fikula risa'il da yawa ne akan asma wasu daman ikhtisasa sake gabana aka yi defense na phd ɗin shi lokacin mu kuma lokacin muna aji daya yana koyar da mu tauhidi ya zo kuma ya yi defending kansa huzaifi shi ya masa supervisor daban huzaifi ba ku sani ba malamin tauhidi ne ba malamin kirawa ba ne amma ya je ya koyi kirawoyi ya iya ya samu ijaza duk kirawoyi mutawatirai guda goma yana da ijaza amma a jami'a ba a bashi koyar da kira'a don me bai ta jami'a ba kira'a ta sani tauhidi ta sani shi mu ma tauhidi ya karantar da mu a aji biyu Allah ya kara musu falala duk suna nan suna koyarwa a masallaci mai albarka masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to eh, falahul asma'ul husna Allah yana da sunaye mafiya kyau kamar da ɗaya ya ce walillahi asma'ul husna fad'uhu biya Allah yana da sunaye mafiya kyau to ku kira shi da wa'annan sunaye eh, in kana son rahama sai ka ce ar-rahman in kana son arziki sai ka ce ar-razzaq in kana son haifuwa sai ka ce alwahab mai baiwa to in duk sunayen ka kasa ko kuma matsalolin da ka sun taru suya sai ka ce allahumma duk allah ya allahu ke duk ya gabe waɗannan gaba ɗaya da haka duk wata sifa ta allah duk wani suna na allah ƙarƙashin wani yake ƙarƙashin allah za ka ka ce allahumma ka gama in kuma kana son talattuf wajen du'a ka ce rabbi addu'ar annabawa kenan ربي أوزعني أن أشكر نعمتك ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم كيرا الله كيرا أن ربي ربي إن كوبك سامة سياء با فأكو يا أمبا أكا ربي أي يا ربي كوبا كوبا وجن ندائي أنا شافي مضاف idan ya zama na mutakallim abin nan ka abdi abdi abda abda abdiya in ji ibn malik a cikin alfiya so kana kiran allah ne da sunayensa ka kira shi da su don ka nemi biyan bukata ba ka kira shi kira mujarradi ba ya allahu ya rahmanu ya rahimu ya maliku ya kuddusu ya salamu ya ba haka aka ce a'a kira shi da sunayen don biyan bukata ya salam sallimni min hazal ma'azaq ba haka ba Allah ta'ala ya jero wasu daga cikin sunayensa a cikin wace sura ne eh huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa suratul hashr huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati huwa ar-rahmanur rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر wato ni na koma firamare kenan can inda aka koya min <laughs> asma'ul eh? to bari mu yi su da kira yadda za mu gane wallahu alladhi la ilaha عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم sunaye nawa Allah ya kawo nan suna da yawa to amma su kadai ne sunayen Allah ba su kadai ne sunayen Allah sunayen Allah guda nawa ne sunayen Allah guda nawa ne na ga abokai na yan boko duk su ce 99 saboda shi suka sani 99 names of Allah to ba 99 ba ne kawai amma akwai tara waɗanda duk wanda ya kirge su zai shiga aljanna to waɗanne ne Allah ya bar ma kansa sani idan ka ɗauko sunayen Allah da suka zo cikin Qur'ani ba su kai tara. in ka ɗauko wanda suka zo cikin hadisai ka haɗa da na Kur'ani sun fi ɗari to tare da haka kuma annabi sallallahu alaihi ya bayyana mana cewa akwai sunayen da ko shi bai san su ba kuma duk annabawa ba san su ba kuma duk mala'iku ba san su ba أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي Allah ina roƙonka da duk sunayen da naka ne sunan da ka saukar cikin littafi ko wanda ka keɓance wani bawa ka sanar da shi ko wanda ka keɓance kanka kowa baka bari ya san shi ba ashe akwai sunan Allah da kowa ma bai san su ba waɗannan sunaye na Allah su ne aka ce mu kira shi da su sai Allah ta'ala ya ce wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha kada ka bayyana sallarka kada ka bayyana ƙira'arka kada ka bayyana zikirinka kada ka bayyana addu'arka wala tukhafit biha kuma kada ka ɓoye ta gaba ɗaya wa bitaghi baina zalika sabila ka riƙe hanya ta tsakiya tsakanin bayyanawa da asirtawa وإن الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة من الج... ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ba sai ka fito ga fili kana ta zikiri an gano kai za zakiru bane sannan kuma ba sai ka ɓoye ya zan kowa bai ji abin da kake faɗi Allah ta'ala ya saukar da wannan aya a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ɓoyon karatu yake saboda mushrikai idan sun ji ko dai su yi ma Allah izgili ko kuma su yi wa musu azabtar da musu sai Allah ya ce to kai tsaka tsaki kai ba bayyana wa duka ba kai ba asirta wa duka ba wa qul alhamdulillah manzo Allah kai godiyar Allah ka ce alhamdulillah kun ga can sura ta fara da subhanallazi asra bi abdi ta kare da wa qul alhamdulillah subhanallahi walhamdulillah kuma da mun kare nan za mu tashi alhamdulillah alladhi anzala ala abdi alkitab da haka tsakanin tasbihi da godiyar Allah kai ta yawo tsakanin su ya kai manzon Allah wa qul alhamdulillah ka ce godiya ta tabbata ga Allah alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min wa kabbirhu takbira kai ta kabbara ga kai ta Allahu akbar Allahu ka ce godiya ta tabbata ga Allah alladhi lam yattakhidh waladan wanda bai riki da ba bai haifi bai haifi kowa ba walam yakul lahu sharikun fil mulk bai da abokin tarayya ga mulki walam yakul lahu waliyun min adh-dhulli bai je ya jibinci kowa don yana neman girma ba saboda shi yana da wani kaskanci abin mamaki aka ce ka gode ma Allah aka ce ka gode masa ne don me don wata ni'ima da ya maka ko ba haka ba to nan an ce ka gode ma Allah sai aka ka abubuwa guda uku ka gode ma Allah da kulli alhamdulillah alladhi lam yattakhidh walada Allah da bai da da wannan ni'ima ne gare ka wala bi kullahu shirikun fil mulk bai da abokin tarayya wannan ni'ima ne gare ka wala mai kullahu wali min zulli bai zuwa wurin kowa neman girma shi ma wannan ni'ima ne gare ka kwarai duk waɗannan abubuwa ni'ima ne gare ka galibin ɓannar da masu mulki suke yi suna yin ta da ta wa'annan lalurorin guda uku ko don ɗiyansa ko don matansa ko don wani abokin hamayyar sai na so ya kai ga kujerarsa duk ɓannar da suke yi ta nan ne to shi Allah ta'ala ya koru daga waɗannan abubuwa ko don wani mai gidansa wanda yake so ya gamsar da shi Allah bai da ko guda cikin waɗannan Allah bai da ɗa bale ya fifita shi a kanmu bale ya masa wata ni'ima da wadda mu bai mana ba sai zama dukkan mu daidai wa daida muke a wurin Allah inda ko yana da 'ya'ya a cikin mu da ya keɓe su ya mai da mu kamar bayi a gare su muna hadimman su babu su shi yasa duk wanda ya bautar da kan shi ga wani ya azabta kan shi ga banza bai samu falala wurin Allah Allah bai ce ka bauta ma kowa ba sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duki wannan bai da duka mashi lokacin da wasu sabai suka dawo daga cikin muhajiran habasha su sai dai Osman. wani daga cikin sahabbai ya ga ana sujuda ga sarakuna can sai ce ga ma wanda an manzo Allah bane yi masa sujuda manzo Allah ce ma haza wannan abu bai ce naga ana yi masa sarakuna can yace ba wanda ke cancantar wannan sai Allah da aka rantse da Allah aka rantse da manzo Allah sai ce aj'altani lillahi niddan ni da so ake kamar da ni ka faɗa da ka faɗa da Allah ban isa ba sun ce masha Allah wa sha'a Muhammad ya ce kul masha Allah wahdahu wanzu Allah bai taɓa yadda a shirka da Allah da shi ba bai taɓa yadda a bauta masa ba to in ka je ka bauta ma wani ka tare gidan wani bai karantar da kai Qur'ani bai karantar da kai sunna bai koya ba ibada ba abin da kake banda hidimarsa yi ma banza kuma za ka tashi a tutar banza to ku malaman suna shi yasa ba a taimakon ku kenan shi yasa ba muku kada a yi mana ba mu so dole ne mu faɗi gaskiya amma wannan bai nuna ba a ladabi ba bai nuna ba a tarbiyya ba bai nuna ba a mutunta na gaba ba ka girmama kowa amma girman nan ya tsaya iya girmansa na dan adam kar ka bashi haƙƙin Allah sannan kuma kar ka wuce gona da iri da shi kar ka sa masa girman kai duk da sumbantar hannu da ake yi ma wasu malamai da yawa magabata sun karance shi don mi suka ce don za ka sa masa girman kai ji shi wata tsiya ne so ana girmama uwaye ana girmama malamai ana girmama shugabanni ana girmama tsofaffi duk wanda ya girme ka duk wanda ya riga ka yarka a biyu saboda Allah ka girmama shi amma fa kar ka dora shi matsayin da ba nashi ba kada kuma ya mayar da kai bawa don ya zan malamin ka ko ya zan shehin ka ka koma muridi ka koma kamar gawa ta inda ya ga dama ya juya ka ba a son haka nan kuma Allah bai dada da haka nan to Allah ta'ala lam yattakhidh waladan bai riki da ba bale mata wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada qul ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة الله شيني كاجي سمي دك أسا يا زا أي سامو دا شي دا بيد ماتا وازا هيفن مسا دن سو داك الله بيد دا cikin halitta don haka waɗanda suka ce Allah yana da da sun yi barna وقالوا اتخذ الرحمن ولدا laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yanfatirna qira'a hafski yatafattarna takadu as-samawati ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا bai taɓa dacewa a ce Allah yana da ɗa ba ɗa cikon ka ne kai da ba kammalalle ba yanzu muka ga wanda bai haifuwa sai mu ba mu saboda bai kammala ba ba ka kammala sai ka haifu to shi ko Allah kamalarsa ta wuce haifu wala mai kullahu sharikun fil mulk Allah baya da abokin tarayya a mulki ba raba daidai suke shi da wani ba wala mai kullahu waliyun min zul baya da ubangida wanda yake zuwa ya duka masa wa kabbirhu takbira ya manzon Allah ka girmama Allah girmamawa manzon Allah kullum in ya je ga wani abu wanda yake da alaka da girma yakan yawaita takabbara. kamar in ya zo ga hawa sai takabbara. in jirgi ya ɗauke ka zai tashi kai takabbara, don ka gadi komai girman halitta to girman allah ya fi don haka babu wata kalma wadda ɗan adam yake furtawa wadda ta ba allah haƙƙin ta kama allahu akbar mai fice allahu akbar min kulli kabir allah ya fi kowa girma shi yasa in za a yi sallah sai a ce Allahu akbar Allah ya fi kowa girma don haka a bar duk wani abu duk wani aiki na girma ko na mai girma aje shi a dawo a kama aikin Allah kamar yadda muke gani wannan sura ita ce suratul isra kuma ayoyinta 111 aya guda kacal a cikinta ta yi maganar isra kuma alhamdulillah mun ware mata darasi na musamman mun fayyace bayani dangane da isra'i da abin da ya biyo bayansa na mi'raji da yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya gamu da kalubale mai yawa ga jama'a bayan ya bada labari sannan sai surar ta yi mana tarihi takaitacce na annabi Musa alaihi salatu wassalam da irin gwagwarmayar da'awa da yayi sannan ta yi mana bayanin halayyar dan adam dangane da shari'a idan Allah ya aiko masa wasu su karba wasu su ki karba sannan Allah ta'ala ya kawo wasiyoyi goma cikin wannan sura wanda suka fara da la taj'al ma Allah ilahan akhar suka kare da wala taj'al ma Allah ilahan akhar da shirka aka hana aka fara hanawa da shirka aka kare don kasancewa duk bala'in duniya yana nan karkashin shirka sannan Allah ta'ala ya ta bayanin manufofin wannan alkur'ani da cewa ya hadi lillati hi aqwam duk wanda ya riki wannan alqur'ani ya riki abin kwarai wala qad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nas min kulli mathal wa idha qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban masura wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu ala an-nas ala muksin qur'ani qur'ani Allah ta'ala ta maganan qur'ani da matsayinsa da yadda ya wajaba muminnai su yi riko da shi sannan kuma a cikin wannan sura mun ga yadda Allah ta'ala ya nuna mana hatsarin shaidan da irin yadda ya kasa mutane gida-gida aji-aji akwai ajin mushrikai akwai ajin yan bidi'a akwai ajin masu sabo kaba'ira akwai ajin masu saga'ira haka haka dai sai dai ya halakar da mutane Allah ta'ala ya ce masa wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajli wa sharikum fil amwali wal auladi wa idhum har cikin 'ya'yansu da dukiyoyinsu duk ka je kai tarayya da su haka akwai dukiyar da ba taka ce kai kaɗai ba da shaidan akwai yayin da ba kai kaɗai ka haife su ba da shaidan sana cikin wannan sura mun ga yadda Allah ta'ala ya bayanin yadda darajanta dan adam ya girmama shi ya fifita shi akan sauran halittu ba wata halitta da Allah ya mutunta kamar dan adam saboda bai yi wata halitta mai hankali ba sai dan adam sai mala'ika da yayi adam yayi mala'ika sai ce mala'iku su duka su gaida adam don haka babu wata halitta da ta rage wadda ba karkashin kulawa ta dan adam shi yasa komi girman halitta za ga dan adam ya killace ta ya turke ta har wayo a cikin wannan sura Allah ta'ala ya bayanin sallah da darajojinta da kuma lokutanta aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda sannan kuma wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin Allah ya bayanin cewa al-qur'ani magani ne magani ne duk wanda yake da curuta a zuciyarsa to akwai akwai maganin su cikin qur'ani sanadu wanda ke da curuta ga jikinsa akwai maganinsa cikin alkur'ani sai dai wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba akwai wasu kalubale da Allah ta'ala ya magance manzo Allah cikin wannan sura irin tambaya game da ruh wa alunaka an ruh qul ruhu min amri rabbi ma utitu min ilmi illa qalila sannan cikin wannan sura mun ga yadda mushrikai suka rinka kalubalantar annabi ya mai da makka ta koma ƙoramu ko kuma shi ya samun makansa lambu ko ya tattaka zuwa sama ana kallo in ya je ya dawo da alkur'ani ga fili ana gani duk dai karshe ba abin da allah bai iya ba amma allah ta'ala ya ce babu bukata a karɓa wannan kiran naku kul subhana rabbi hal illa basharan rasula wannan sura har wa yau ta bayyana mana cewa shari'a ta allah ce ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ذاك مروج الله شريعه كود يوشي ويوي تكرن تفاتها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أكرشن سورة كما من قيد الله تعالى بيان سونا ينسى da siffofinsa masu girma masu tsarki masu albarka walid Allah awud rahman ka kira Allah ko ka kira Ar-Rahman haka ma ka kira Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus in za ka kira Allah ka kira shi da sunayensa masu tsarki masu albarka idan ka kira shi da su za ka samu biyan bukata tare da kuma akwai wasu sunaye na Allah waɗanda suna da wani fifiko akan wasu kamar zul jalali wal ikram a yawaita kiran Allah da ya zal jalali wal ikram kamar alhayyul qayyum الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما akwai sunan Allah wanda yake idza du'e bihi ajab wa idza su'ila bihi ata shine ana ce masa al-ismul a'zam babban suna mafi girma wanda ko kira Allah da shi zai karba ko roki Allah da shi zai biya masa to amma ba faɗi wannan sunan ba sai dai cewa yana cikin bakara yana cikin taha ya nuna al-hayyul qayyum babu shakka yana daga cikin manyan sunaye shine wanda ya zo a waɗannan surori guda biyu to allah muke roƙo da sunayensa masu tsarki da siffofinsa masu ɗaukaka ya mana gaman katar da shirya ya ɗora mu akan sawaba ya kawar da mu daga bata da kuskure da tuntuɓin harshe allah ya mana albarka ya mazuri mu albarka ya mai iyalan mu albarka ya mu iyayen mu albarka ya gafarta mu malaman mu da magabatan mu ya ya ba shugaban mu lafiya ya dawo mana da shi a mu lafiya sannan ya amintar da mu ya kawo mana da dukkan fitina da tashin hankali